ga abubuwan da ya kamata ku sani game da harin da aka yi na yunkurin kashe Donald Trump dan takarar shugaban kasa Amerika kuma tsohon shugaban kasa Amerika. Na farko dai ana zargin da sa hannun wasu daga cikin jami'an tsaro ko in ce sakacin jami'an tsaro a harin da aka kai na kashe Donald Trump. Wanda ba sani ba har yanzu duk duniya wannan magana ake tattaunawa. Domin shekaran jiya a wajen kamfen din siyasa na Donald Trump an samu wani ya so ya harbe shi da bindi Nan kamar ta gani an samu wani dan jarida ya dauko hoton bullet din kafin ya samu Donald Trump. Masana ilimin abin sun ce inda a ce Donald Trump bai juya haka ba da bullet din kakwalwar shi zai samu kamar da kuke gani. Dalilin da yasa wasu suke zargin jami'an tsaro da sa hannu ko kuma sakaci shi. Na farko da jami'an tsaro sun ce sun ga wani mutumi a kan saman gina ko ce kan saman gini minti ashirin shida kafin a yi wannan harbi. Nan shi ne sanda aka gano shi kan gini barahu gani kun gan shi a can sama amma da farko suka ce basu gan shi da bindiga ba kun gani yana motsi. Sun ɗauka wasa ke suka ɗauki wata. Wannan shi wata na suka ɗauka. To ko amsa suka ce suka neme shi suka rasa. To dawowar da zai shine sai dawo da bindiga kamar yadda kuke Afa idan ba ku manta ba jami'an tsaron da bakin suka ce basu bar kowa ya shigo wajen da makami ba ko bin nan kuma bugu da ƙari bincike yana cewa wannan ginin da ya hau ya zauna ya kwanta a kan ya buya mafa na jami'an tsaro ne kafin ku ce dai wannan gaya ya ciro bindiga fifi ya harbi har guda uku wasu sun ce sama da haka ne ko bai kai kuma ya yi dace domin ya samu Donald Trump a kunne wannan shine hoton Donald Trump wato jiya koyo ne bacin ya fito rally din kun gani an manne masa kunni kuma nan shine hoton bullet din sanda aka harbo kafin ya shi inda aka ce inda a ce bai juya ba da kwalwar shi zai samu ka ce muku dogon labari ya koma gajere wannan gaya sun shi Thomas Cruz kuma shekarar sa 21 mutane sun alakanta wannan harin da ya kawo Donald Trump da na siyasa amma sun ce gaskiya ya kankanta da yawa wasu ne suka turo shi wanda har yanzu binciken da ake kenan domin a gano su suka turo shi duba da cewa wannan ba shine yunkuri na farko domin a kashe Donald Trump ba ko a watan da ya gabata wasu yan Iran an kama su da zargi ko da niyyar kashe shi wasu mutane sun so su alakanta harin yan Iran din da kuma harin da Thomas Crook ya kawo amma dai jami'an Secret Service sun ce ba su da alaka har yanzu Trump yana raye kunnen shi ne kawai yagi wasu na ganin da cewa fa tsoro ake yi zai zama shugaban kasa Amerika shi yasa ake so a kashe shi amma ba abin tambaya a nan shin kuna ganin da cewa zai iya zama shugaban kasa Amerika ko ba zai taɓa iya zama ba ma da comment section Allah samu